Hello. Hello ranki ya daɗe. Kin hura uwarki. Kina ji na na san kina ji na ƙarya ne. Hello. Ranki ya daɗe kina ji na fa. Tun je tun je sha biyar rana nake kiran ki a waya baki ɗauka ba. Tun jiya ya, ya maka da ke. Ina kotu ne shi yasa ban ɗauka. Kotun banza kotun da bata yi amfani ba ya aka aka ba su mulkin. To ai can an fi karfin mu ne. Ah ok dama baki da wani fawa kika an san mana kuɗi biliyan nawa muka baki biliyan nawa muka baki to babban alkali ya je gun me zan ce ni a gun ah. so kake na yi magana a kai ni prison kin san ba za ki iya ba kika anshi kuɗin mu da kin bari mun fito ta hanya mana ce mana kika yi bakon fa shekaran jiya buhu nawa muka yi miki da kuɗi to ni ba zan yi magana a wancan kotun ba farko da ka bani kuɗin ku ba muku aiki ba a kotun farko ba na biyu ma ban yi aiki ba kin yi aiki a kotu ta biyu to a kotu ta uku fa nan kuma babban alkali da hujjoji yake amfani to na banza da wofi kenan to hujjoji ba muna da hujjoji ba mu ba to ai hujjojin mu ka sani duka shirme ne to kan bala'i kuta mabbara uban nan kawai sai muka ji an sanar wai wai shine wai wai zababban gwamna wai zai ci gaba da mulki insha Allah me cewa ne insha Allah Allah ya tsine miki ranki ya dade kin cuce mu kin gama da mu wallahi please nan. ka fawwala wa Allah kawai wannan abu me ka fawwala wa Allah kin fi ni sanin Allah ne ke da ma kike yawo kai ba kallabi kike yawo tsirara tsirara ni mu za ki gaya ma Allah to shi kenan ku tara 2027 mu tara 2027 eh. kin fi mu sanin 2027 din ne sai hakuri hakuri eh. yanzu ya batun kudaden mu Taburuwa aina muku aikin ku aikin banza aikin wofi da aikin nan da babu da ɗaya ne babar rodo yanzu ranki ya daɗe ki ɗau biliyan goma ki kawo mana biliyan goma. Ni fa yanzu yadda kake gani fayil ne a hannuna na tattara na koma NNPC. NNPC? Eh. Ah, yanzu kina ina haka yanzu kina ina. Me? Hello ina jin ki ni. Ba na ji fa. Kina ina? Network ina jirgi. Allah ya tsine wa jirgi insha Allah sai ya kife da ke dan boga uban kina ji na hura mun iska zaki. Hello? Hello, hello. ka ji mutanen banza mutanen wofi ban musu aiki ba ne an sai da musu kuɗin su wallahi daga nan in na tattara sai fadar abba gida gida wallahi ina ji ranke dade na'am yanzu dan girman Allah ranke ya dade ba abin da za a sake yi akan mulkin nan wallahi ba abin da za a sake yi ranke ya dade ba za a iya san yadda za a yi a cikin constitution a duba ko sabo ko tsoho a yau batsin shari'an nan baya ba idan dai wanda ya mutu zai dawo to shari'a mulki za ta iya dawowa hannun ke daɗe mun saci kuɗi a mulkin mu fa muna da makudan kuɗaɗe za mu iya bada ko na kono ne ke daɗe muna son Kano to da wannan kuɗin da kuka sata me zai ku ƙara bunƙasa gidan abincin ku eh eh Allah ya tsine miki ranke daɗe yan toto kika mai da mu to ai sana'a ku kenan ba sai ku koma ba ke daɗe mhm ke daɗe na'am Allah ya tsine miki albarka amin ranke daɗe ba za ki gama duniya lafiya ba kin cuce mu yanzu ni dai fa ina fatin mai gaskiya ne ko me zaka faɗa oke kin san mu makaryatan ne kika dinga an san kuɗaɗen mu kenan ko to mai amfani ba dole a shi kuɗin ku ba lalle za mu game da ke 2027 to kafin na lokacin na yi ritaya ha kin yi ritaya lokacin fawa za ta dawo hannun mu za ki gani to shi kenan ranke daɗe in tuwo account ko biliyan ɗaya dan samu na cikin kuɗin nan tunda dai ba a yi nasara ba wallahi sisi ba zai dawo ba eh eh za mu ƙara jarin abinci kuna yi gwamma ku je kasuwa kafin kaya ya ƙara hawa ku ɗebo kayan abinci da kuɗin da kuka sata na talakawa rake <laughs> daɗe stella kike ko esther kowane suna maka ka da shi yanzu watancin kutumar ubanki ya zo to shi kenan za ki gani mu kika wulakanta kika watsa mu kasa ido ku daina kira na ma fa zan iya kai ƙaran ku gurin gwamnatin Kano ki kai ƙaran mu wajen gwamnatin duniya ma mun kuna ba ma tsoron kauri ke kika ce mana za mu yi nasara a kotu ta uku ma in dai za ku yi nasara a wannan kotun don gaya maka wallahi za a yi tashin kiyama ranar ba abin da zai sa ku yi dama kin san ba za mu yi nasara ba kika dinga an san yan kudaden mu to ka hujjojin gaskiya mana wanda ke tabbatar ko kuka ci mulki Ok, to da hujjojin gaskiya muka ci a kotu ta farko da ta biyu gaba ɗaya kuma da aina shashashu ne kuka ce ai na boge ne me me me gashi dai dawa dawa ta bare yanzu ina ga yadda sim ɗin zan yi su daina kira na samu na yi bacci cikin kwanciyar hankali salamu alaikum aminu alaikum salam kuma ba sanni da zuwa ba komai kawai kina ta buɗe littafi kin kyale ne sanni da zuwa ya garin lafiya wa na gani a falo ne ya gaishe ni ah musa ne fa a falo to amma a cikin yan ku ni ban san shi ba ba dan uwan mu ne ba wannan mu ne yayin yaran da suke shigowa aiki ne ok shi ya zo kallo ne ko me a'a kai ba kullum tafiye-tafiye ba da ka je nan ka dawo nan ku koma can ba ka dawowa gida sai dare to shi yasa yake zuwa ta yani hira eh fira wannan katon baligin ne yake zuwa ta yaki hira? a to kai ma da kake tafiye tafiye ban jawo shi ba sai kai zaka jawo shi din ya zo ta yani hira yanzu duk kanne na yan mata da suke gida maimakon ki dinga kira suna ta yaki su min ba na sarre ni. ba kya sarre ni? shi kuma zai rena ke ba a to shi ai namiji eh, namiji ne ba zai rena ke ba kato da shi sai ya dinga zuwa kuna hira. ni ban san ma ya koma falo ba wallahi eh ban san ya koma falo ba da ina yake a can gun yake zaune a can gun eh eh ne ban san mala koma falo a can gun yake a zaune eh a daka? a bakin gado ne fa yake zaune ban sai yana zama a tsakiyar gado a bakin gado shi wancan katon kika kawo shi yana zaune to ai na fi jin in dinga jin numfashin mutum ok saboda tsoron gidan nan nake eh gaskiya numfashin shi a kusa da ke a zaune a daren nan kai gaskiya ba a taɓa raina mun irin ki ba to da ke da shi sai kun ci durin uwarku barin jin fara